Sashen Hausa na muryar Amurka ne ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro barkamu da wannan la'asariya suna na sarfi hashin gumel tare da Amina Bahara auna da sauran abokan aiki muke kawo wannan shirin a yau ranar Litinin 25 ga watan Oktoba na shekarar 2021. Kafin ku ji abin da muke tafa da shi ga kanun labarai. babban janar ɗin sojin ƙasar sudan ya ayyana dokar ta ɓaci tare da rusa majalisar ƙasar da ta kwashe shekara biyu tana mulkin ƙasar shugaban amurka joe biden ya yi wata muhimmiyar ganawa ta sirri da wasu 'yan majalisar dattawa biyu a ranar lahadi yayin da yake hanzarin ganin an kammala sauye-sauyen da yake yi wa shirinsa darakta janar na hukumar lafiya ta duniya ya faɗa a ranar lahadi cewa idan ƙasashe ba su yi amfani da kayan aiki da ake da su wajen yakar annobar covid-19 ba ba za a samu galaba akan cutar ba kanin labaran kenan aka saurara a cikin shirin zakun cewa yayin da jam'iyyar pvp ke shirin babban taron ta na kasa wasu 'yan jam'iyyar sun nafi kotu. Don haka shine sai muka roƙi kotu ta tsayar da duk wani abun jam'iyyar PDP ko Congress ne ko convention da suka ce za su yi ta sai da shi sai sa da kotu ta yanke hukunci akan karan da yake gabanta. haka kuma za a cewa rikicin cikin gida na jam'iyyar apc mai mulki a najeriya na ci gaba ɗaukar sabon salo daidai lokacin da kwamitin jam'iyyar ke sauraron korafi a jihar kano za mu saurari zaɓe ƙurin kai tsaye na wa'inda suka gudanar da zabensu a farfajiya na filin wasa na sani abacha da ke birnin kano sai kuma shirin ilimi garkuwa dan adam wanda yusuf aliyu harande ya shirya kuma zai gabatar sai kuma wasu ra'ayi da kuma sauraro ke aiko mana ta imel amma yanzu sai a gyara zama a fara da sauraron labaran duniya Babban janar ɗin sojin ƙasar Sudan, janar Abdul Fattah al-Burhan, ya ayyana dokar ta ɓaci tare da rusa majalisar ƙasar da ke kunshe da sojoji da fararen hula da ta kwashe shekara biyu tana mulkin ƙasar. Al-Burhan ya bayyana haka ne a wani taron manema labarai a yau Litinin bayan da dakarun ƙasar suka tsare Firaminista Abdullah Hamdok da wasu jami'an gwamnatin ƙasar. ma'aikatar yada labaran kasar wacce ke ci gaba da fitar da sanarwa ta rawaito cewa an tsare hamdok ne bayan da ya ki nuna goyon bayan juyin mulkin kamfanin dillancin labarai na reuters ya rawaito cewa wasu sojojin kasar ne suka fada gidan ministan da sanyin safiyar litinin daga cikin waɗanda ake tsare da su a gidan hamdok har da ministocinsa hudu da wani farar hula da ya kasance mamba a majalisar da ke mulkin kasar a cewar gidan talabijin na al-hadath rahotanni har ila yau sun ce an tsare da dama daga cikin manyan 'yan jam'iyyar da ke mulki da wasu jami'an gwamnati sannan an katse hanyoyin sadarwar intanet a khartoum babban birnin kasar ta sudan kamar yadda wasu 'yan jarida da masu fafutuka suka tabbatar baya ga haka an kuma rufe filin tashin jirage na ƙasa da ƙasa da ke birnin ma'aikatar yada labaran kasar ta yi watsi da juyin mulkin ta kuma yi kira da a sake duka waɗanda ake tsare da su. shugaban amurka joe biden ya yi wata muhimmiyar ganawa ta sirri da wasu 'yan majalisar dattawa biyu a ranar lahadi yayin da yake hanzarin ganin an kammala sauye-sauyen da yake yi wa shirinsa na kashe kudade da za a samar da ababen more rayuwa da yaƙi da matsalar sauyin yanayi wanda ake fatan za a gabatar da shi a yau litinin a gaban majalisar dokokin ƙasar. shugaban ya karba bakuncin shugaban jam'iyyar democrat na majalisar dattawa chuck schumer a gidansa na wilmington da ke jihar delaware tare da sanata joe manchin na jihar west virginia ɗaya daga cikin muhimman 'yan majalisa biyu a cikin jam'iyyar biden ta democrat wanda ya yi kira da a rage kudaden da ake shirin kashewa na dala triliyan uku da digo biyar waɗanda su ne kudade mafi yawa cikin shekaru hamsin da ake fatan za a kashe su wajen kai ɗauki ga amurkawa sanarwar da ofishin yada labarai na fadar white house ta fitar ta ce su uku sun yi tattaunawa mai ma'ana kan shirin aiwatar da manufofin gwamnati ta biden Darakta janar na Hukumar Lafiya ta Duniya ya faɗa a ranar Lahadi cewa idan ƙasashe ba su yi amfani da kayan aiki da ake da su wajen yakar annobar COVID-19 ba, ba za a samu galaba a kan cutar ba. A cewar Tedros Adhanom Ghebreyesus yayin wani taron hukumar da aka yi a Jamus. Barkewar cutar za ta ƙare ne lokacin da duniya ta zaɓi kawo ƙarshen ta. tedros ya kara da cewa muna da duk kayan aiki da muke bukata ingantattun kayan aikin lafiyar jama'a da ingantattun kayan aikin likitoci amma duniya ba ta yin amfani da su yadda ya dace A cewar hukumar ta WHO, batutuwan siyasa da neman riba na daga cikin abubuwan da suka kawo cikas a yunkurin da ake yi na ganin an yi wa kashe 40 cikin 100 na al'ummar kowace ƙasa allurar rigakafin cutar ba batun samar da allurar ba. Ya kuma buƙaci masu sarrafa allurar rigakafin da su raba ilimin yadda ake haɗa allurar da lasinsin yinta tare da kawar da shingayen hakkin mallaka. in an jima kaɗan amina ta sake da labarai kafin nan a najeriya yayin da jam'iyyar pdp ta kammala shirye-shiryen gudanar babban ta na ƙasa a ƙarshen wannan makon don zaben sabon shugabanninta na ƙasa wasu gungun 'yan jam'iyyar sun nufi kotu don dakatar da taron to ko me ya zafi haka daga abuja ga rahoton hassan mai na kaina Tun da farko dai wata kotu ce ta dakatar da shugaban jam'iyyar PDP na ƙasa Mr. Uche Secondos al'amarin kuma da ya sa wasu gungun 'yan jam'iyyar ƙarƙashin jagorancin wata kusa a jam'iyyar Dr. Umar Ardo suka garzaya kotun ɗaukaka ƙara don ƙalubalantar wannan hukunci. Da aka ba Secondos oda sai muka yarda sai muka ɗaukaka ƙara suka zo suka yi next meeting suka sa ranar yin convention suka sa eh, congress committees wa'inda suke congresses uh, eh, states da local governments da wards you know, suka sa ranar convention so wa'annan duka ba a yi shi a kan tsari ba so shine muka ce kotu ta rusa duka amma ba mu san yaushe ne kotu za ta yanke shari'a ba don haka shine sai muka roƙi kotu ta sayar da duk wani abun jam'iyyar pdp ko congress ne ko convention da suka ce za su yi ta sai da shi sai sa da kotu ta yanke hukunci a akan karan da yake gabanta ganin cewar jam'iyyar pdp ta yi nisa wurin shirya babban taro har ma tsaye da ranar asabar ɗin mai zuwa domin kaddamar da wannan taro to anya wannan ba zai mai da hana agogo baya ba waɗanda suka fara wannan abun ba su bi doka ba suka yi wa shi secondus zalunci kar ku manta secondus ya kamata ya bar ah, chairmanship a December an ce sun kore shi sun September su ne za a zarga ba mu ba saboda ah, ka zo ka yi satan kaya na ka ɗauke shi da nauyi ka sa a mota ka biya mota ka kai shi wani wuri an je an kama sai mu ce maka a magana ai ka kashe kuɗi akan kayan sata To ko me yasa su Dr. Umar Ardo ba za su yi sulhu ba? Da a ce sekundu ne ya fara zuwa kotu, sekundu ne ya yi waka. Zargi sai a yi mishi. Kaga kamar ni so goma sha daya ina kai jami'an PDP kotu. Na je so biyar a High Court, na je so uku a Court of Appeal, na je so uku a Supreme Court. Duka kuma a kan rashin bin doka. To amma kuma idan kotu ta dakatar ba. A in ba dakatar ba, kotu za ta ce ba ta yarda da injunction da muka nema ba. Ba mu ce to ka garasa da kes da yake gaban ka. In kotu ta garasar, in sun ce ba mu da gaskiya, za mu tafi kotun koli in kotun koli suka ce ba mu da gaskiya sai mu san yadda za mu za mu yi ne mu sani za mu zauna pdp cikin zaluncin cikin ƙaryan cikin rashin bin dokan. to ko ta fuska masana ke kallon wannan dambarwa na jam'iyyar pdp dr abubakar umar kari babban malamin kimiyyar siyasa ne a jami'ar abuja. ko ba komai idan an dakatar da wannan babban taro zai kasance babban cikas ga jam'iyya shi irin wannan taro akan ɗau lokaci kafin a shirya shi ana kashe kuɗi akan yi tarurruka na zahiri da na baɗi to duk lokacin da aka ce kotu ta dakatar da taro ya zama kenan an mai da hannun agogo baya idan ma kotu bata dakatar da wannan taro ba waɗanda suka kai wannan karan to kaga su da harin suna da ja kuma rashin goyon bayan wannan taro zai ƙara wannan yanayi na husuma da yake cikin jam'iyyar hassan mai na kai na muryar amurka daga abuja nigeria a gai da Hassan mai na kaina har yanzu dai kuna tare da sashen Hausa na muryar Amurka daga nan birnin Washington DC. Yanzu dai ga Amina dauke da karin labarai. Ƙungiyar Amnesty International ta ce ranar Litinin za ta rufe ofishinta a Hong Kong saboda barazanar da ma'aikatanta ke fuskanta sakamakon dokan tsaron ƙasa da Beijing ta sanya wa birnin. Wannan shawarar ta kawo ƙarshen kasancewar ƙungiyar a birnin wacce ta kwashe sama da shekaru 40 a yankin na hong kong tana aiki kuma ta zo ne yayin da jami'ai suka sake ɗauko salon tsarin mulkin china Ƙasar Sin ta kafa dokar tsaro ta ƙasa a watan Yuni da ya gabata don mayar da martani ga zanga-zangar demokradiyya da ake ta yi a wani matakin da ya sauya yanayin siyasa, al'adu da dokoki na Hong Kong tare da saka dokar da ke tauye 'yancin faɗin albarkacin baki da China ke amfani da shi. Papa Roma Francis ya buƙaci ƙasashen duniya da su kawo ƙarshen ayyukan mayar da bakin haure da aka ceto a teku zuwa Libya da sauran ƙasashe da ba su da ingantaccen tsaro inda ya ce suna fuskantar musgunawa. Francis ya yi wannan tsokacin ne yayin addu'ar da ya saba yi ta Angeles a ranar Lahadi a gaban jama'a da suka taru a dandalin St. peters Square. Italiya da Malta sun sha suka daga masu fafutukan kare haƙƙin bil'adama saboda barin bakin haure a cikin kwale-kwale a yanayi na cunkoso kafin kai su ga wata tashar jirage. Jami'an hukumar kula da 'yan gudun hijira ta Majalisar Ɗinkin Duniya da ƙungiyoyin kare haƙƙin bil'adama sun daɗe suna yin tar da Allah wadai da sharaɗin wuraren tsare bakin haure a Libya inda suka bayyana yadda ake yi wa mutane duka, fyaɗe da sauran hanyoyin cin zarafi da rashin isasshen abinci. labaran duniya kenan aka saurara daga sashen hausa na murya amurka an birnin washington dc madalla to har yanzu dai muna kan batun siyasa najeriya ne inda a wannan karar rikicin cikin gida na jam'iyyar apc mai mulki a kasar ke ci gaba da daukar sabon salo inda yayin da kwamitin sauraron korafin zaben shugabannin jam'iyyar apc da uwar jam'iyyar ta tura jihar ya shiga rana ta uku da fara aikinsa ya ce zai karbi korafi ne kawai daga 'ya'yan jam'iyyar da suka bi dokoki da ka'idojin da kundin tsarin mulkin teshin fada sai dai bangaren tsohon gwamnan kano malam ibrahim shekaru na cewa ba shi da wani korafi da zai miƙa babban kwamitin daga kano muhammad ibrahim kwari na ɗauke da ƙarin bayani kwanaki tara kenan yanayin siyasa a tsakanin 'ya'yan jam'iyyar apc a jihar kano yana ɗumama tun bayan zaben shugabanni na jiha da ya tsaga jam'iyyar gida biyu wato tsagin gwamna abdullahi umar ganduje da suka ce sun zaɓi abdullahi abbas a matsayin shugaba da na tsohon gwamna sanata ibrahim shekaru wanda suka ce ahmadu haruna zago ne shugabansu yau ne dai aka shiga rana ta uku da kwamitin karɓar korafi na jam'iyyar ya fara aiki bayan da ya bayyana a kano domin sauraron koke daga 'ya'yan jam'iyyar da ba su gamsu da yadda zaben ya gudana ba Dr. Aminu Garba Waziri shine sakataren kwamitin wadda Dr. Tony ke jagoranta. In an yi zaɓuɓɓuka wani zai ji abin bai ji daɗi ba wani zai ji ya samu karsashi a irin wannan sai tsarin mulki na jami'ar APC ya fitar da ranaku guda bakwai wanda bacin an gama wannan zaben za a iya zama a saurara idan akwai wani wanda ya ji bai ji daɗi ba ko yana ga bai amince da abin da ya faru ba ya zo ya kawo koken shi da hujjoji wannan shi ne aka turo mu mi. Waya kwamitin korafin ya fasalta gudanar da aikinsa la'akari da cewa yanzu ana da bangarori biyu ne inda kowanne ke ikirarin shugabancin jam'iyyar a Kano. Za mu saurari zaɓe kurin kai tsaye na wa'inda suka gudanar da zabensu a farfajiya na filin wasa na sani abacha da ke birnin kano ina makomar waɗanda suka yi wajen wannan fili a to ai makomarsu yan apc ne Ba ku gurawan daga cikin jam'iyyar apc amma su zo su bi wannan eh, shugabanci da jagoranci wanda aka yi zaɓe a wannan farfajiya ta misali yanzu tun da dama korafi ya jawo har aka yi zaben in suka zo da korafinsu da hujjoji ba ku da hurumin sauraron su kenan ba mu da hurumin sauraron su saboda ba a nan suka yi wani abu ba ko wata hidima ta jam'iyyar apc saboda ai ba a yin abu zube. sai daga alama aikin wannan kwamiti na uwar jam'iyyar ta apc daga abuja ka iya zuwa da sauki domin kuwa tsagin tsohon gwamna sanata ibrahim shekarau ya ce ba shi da wani korafi kan yadda zaben shugabannin jam'iyyar ya gudana a kano honorable sha'aban ibrahim sharaɗa guda ne cikin 'yan majalisar dokokin najeriya da ke goyon bayan tsagin wannan sun zo ne su karɓi korafe-korafe mu ba mu da korafi domin mun yi zaben mahalattacce ga ciyaman ɗin yana kusa alhaji ahmad haruna zago da ragowar gwarzayen 'ya'yan jam'iyyar apc mai jama'a da za su busa wa jam'iyyar nan numfashi su ƙara daga darajarta mutum uku suka fito takara daga cikin mutane da muke ganin cewa za su iya dawo da farin jinin jam'iyyar nan a hannun al'ummar jihar Kano suka zauna a tsakanin su suka ce sun janye wa Alhaji Ahmad Haruna Zago amma duk da haka saboda sanin ka'idar jam'iyya aka ce sai an yi zabe suna so su ji korafe korafen mutane akan zaben da aka yi a Indo mun sha faɗawa wa mutane cewa zama suke a ɗaki su rubuta abin da suka ga dama wanda duk bai san menene indo ba shine wani rafafan wuri a ranar alhamis mai zuwa ne idan Allah ya kai mu wadin aikin kwamitin na kwanaki bakwai zai cika kuma daga bisani ya mika rahotonsa ga shalkwatar jam'iyyar ta apc a can abuja kana shugabannin ƙasa su yanke hukunci na ƙarshe a kan wannan dambarwa mahmud ibrahim kwari muryar amurka daga kano nigeria to a gaida mahmud ibrahim kwari wannan shirin na zuwa muku ne daga nan birnin washington dc ga masu sauraron mu a jamhuriyar niger za ku iya sauraron mu a tashar mu ta voa africa akan mita 102.5 zangon fm baya ga haka a duk lokacin da kuke so za ku iya shafin mu yanar gizo hausa voahausa.com ko kuma sashen hausa.com domin sauraron shirye-shiryen mu yanzu kuma sai shirin na gaba ilimi garkuwar ɗan adam Can hakika ba da tangarɗa ba, an mai ilimi shike morewa. Jama'a masu sauraron mu, Assalamu alaikum. Barkanku da wannan yammaci na yau litinin ta da fatar kun lafiya. Allah ya sa haka, Allahumma amin. A cikin shirin namu na yau, za mu ɗaura daga inda muka dasa aya a makon da ya gabata, inda muke jin halin da ilimi ya tsinci kan shi a sanadiyar ayyukan ta'addanci a arewacin Najeriya, wanda hakan ya samar da koma baya a fannin. wakiliyarmu a jihar Kaduna Binta Ibrahim ta yi muna nazari a game da hakan. Wata wani hali yankin na Arewa ya samu koma baya a harkar ilimi ba zai haifar da ɗami ido ba ga yankin wanda sauran yankunan ƙasar suka yi mafitin kawa ɓangaren ilimin boko. Ya zuwa yanzu rahotanni na nuna ɗalibai sama da ɗari bakwai ne maharan suka sace don neman kuɗin fansa a yankin Arewa maso yammacin Najeriya. yawaitar hare-hare da satar ɗalibai da ake kaddamarwa babbar barazana ne ga makomar ilimin yara a yankin arewan najeriya a cewar malam shamsuddin sulatima wani malami a makarantar sakandaren gwamnati a jihar katsina alal hakika wato mun sake cikin rudani tashin hankali biya da labarin da muka samu cewa an shiga makarantar an kwashi ɗaliban science and technical kankara wannan yasa iyaye da dalibai da malamai hankalinsu ya tashi ba ma wanda ke karatu a makarantar ba kadai domin hakan ya ya sanya ɗalibai har wani shekari ma ba su zo makaranta sosai ba tunanin ko ka a zo makarantar su su ma a sace su ko da wannan abin ya faru har yanzu da ɗaliban da malaman babu wanda suke jikin shi babu wanda zai ce maki ya fita jikin shi ɗari bisa ɗari hankalin shi kwanta a cikin makaranta wannan matsalai hakika har yanzu tana cikin duwa ba ga ɗalibai ba kawai har ga malamai su kansu da za su je su zanna su koya. domin in zan baki misali hakika ban da wannan wanda ya faru an shigo cikin garin kanki an yi kinafin ɗin mutane biyu uku hudu haka a cikin dare ɗaya so haka aka ta buga bindiga ta tsoratar da ɗalibai malami shi ka samu lokaci ka samu natsuwar kwanciyar hankali za ka zana ka yi planning abin da ya kamata kai planning ka je kai delivery ga ɗalibai su kan su ɗaliban in sun tashi a firgici sun tashi da sai a firgici labarin an yi kidafin wancan abokin su wani an ganin a gidan su wani an kidafin wani a wancan a gidan su wancan ya za a ɗalibi ba samu na zuwa da kwanci hankali a yi sai dai ce maki mun kawo wani mataki na la haula wala quwwata illa billah muna roƙon Allah mu rikon ya kawo mana mai cikin mana al'amari Duk da haka, kwamishinanin ilimi na jihar Kaduna da na Katsina sun ce suna da ƙwarin gwiwa matakan tsaron da suke ɗauka don kare lafiyar ɗaliban zai haifar da dama ido a jihohin nasu. Dr. Shehu Usman Makarfi na jihar Kaduna ya ce suna yin sauri su shafa wa gemun su ruwa idan na makotansu ya kama da wuta. harkar tsaro a jihar kaduna musamman bayan ta shafi harkar ilimi gagarumin abu ne abinda hausa suke ce ma zance din ilimi wai ko ta ga sata ya shafi harkar ilimi ta fannoni daban-daban domin har ya kai mu ga ɗauki ɗalibanmu daga waɗansu ɓangare na jiha zuwa wani ɓangare mun ɗauki ɗalibanmu daga waɗansu makarantu zuwa wani makaranta wannan ya nuna mana irin matsalar muke fama da ita waɗannan gurare mun hasashen cewa wani abu na iya faruwa to kafin ya faru muka ɗauki matakai muka ɗauki ɗalibanmu muka canza musu guri duk sanda muka je gemun dan uwanmu ya kama wuta a wani wuri sai mu kokari mu shafa ma namu ruwa saboda mun rika jin abin da ke faruwa a zamfara mun ji abin da ya faru a Niger kuma a muma na jihar Kaduna ya shafi mu domin kwashe mu ɗaliban mu a makarantar koyon aikin gandun daji da ke Afaka an kwashe mu ɗalibai a Greenfield University an kwashe mu ɗalibai a Bethel Baptist Secondary School a nan hanyar Kaciya to duk sanda irin wannan abin ya faru muka yi kokari mu duba abin da ke iya kaiwa ya kawo sai mu ɗauki matakai saboda ka takaice ya shafi gudanar da ilimi a ƙarke ma dai tanni kusan biyu da suka wuce muka rufe makarantun mu sai kwanan muka buɗe su su aka ci gaba da karatu kuma wannan gaskiya ba abin nan ba ya sa mun samu koma baya a wajen natsuwar ɗalibai wajen mai da hankali wajen karatu idan ka ga yaro bai je makaranta ba na kwana daya ai zai shafe shi bari a ce kwana biyu bari a ce sati ɗaya bari a ce sati biyu mu abin da muka yi mu cike wannan gibin shine mun ci gaba da tuntuɓa ɗalibai ta hanyoyin kafofin watsa labarai a isar da sakonni zuwa gare su da kuma yi musu ishara da shiga cikin manhajar mu da ke yanar gizo me wadda take kunshe da darussa da dama da aka nada aka ajiye a cikin youtube aka ajiye kuma a website dinmu na ma'aikatar ilimi wannan shine kadai yake rage wannan kaifin shi sa muka ga da suka dawo makaranta muka ba da umarnin cewa lokacin karatun zai canza lokacin hutun zai canza da sauran makamantan irin wannan saboda a samu wato kokarin a rage irin asarar da aka yi lokacin da suka rasa san da suke makaranta wannan za a yi a primary kuma za a yi a secondary da makamantan waɗannan makarantun mun dauki matakai wanda ba dukansu ne za a iya bayyana a kafofin watsa labarai ba amma babban abin ke alfahari shi a ciki duka shi ne irin haɗin kan da muke samu daga iyayen yara da kuma kafofin watsa labarai wajen yi wa mutane bayani na irin abin da ya kamata su yi idan sun samu matsalar tsaro har ma mun buga wata yar takarda wanda batu da ke ce leaflet don ya farkar da ɗalibai da su irin abin da ya kamata su yi idan suka samu kansu a yanayi wanda yake ba a buƙatarsa mu sun kuma makaranta mun canza tsarin karatunsu mun rage yawan hutunsu mun ƙara lokacin da suke karatu a kullum mun ƙara yawan malamai domin darasin da ake ba a cika yin su da yawa ba saboda rashin malamai yanzu mun ƙara ɗaukan malamai da kowane malami ko ko kowane darasi ya samu malamin da zai yi aiki tare da shi ko kuma zai iya gabatar da wannan darasin a makarantu. Masu sauraro baki ɗaya iyakacin abin da shirin ya kunsa kenan a yau, sai kuma idan Allah subhanahu wa ta'ala mai kowa mai komai ya kai mu mako mai zuwa za ku ji mu ɗauke da ci gaban wannan shirin. Yanzu a madadin duk ilahirin abokan aikinmu da suka taimaka wajen haɗa shirin sai wadda ta daidaita mana sauti kamar kullum. Julie Lazarus Gratiam, ni ne naku Yusuf Aliyu Harande ke muku fatan alkhairi daga nan birnin Washington gundumar Columbia. bisalam. Can hakika ba da tangarɗa ba, an lura mai ilimi shi ke morewa. A gaire su Aliyu Harande. wasu daga cikin saƙon da ku masu waro ke aiko mana ta hanyar imel. wasiƙa ta farko ta fito ne daga faruku mahe da ƙinin sani yunusari ƙaramar hukumar shagari jihar sokoto suka ce salon voa hausa hakika hamɓarar da gwamnatin riƙon ƙwaryar sudan da wasu sojoji suka yi a yau ya mai da hana agogo baya a yunkurin mai da mulki a hannun farar hula kasar kuma zai iya haifar da rabuwar kawuna tsakanin 'yan kasar sai kuma wasiƙa ta gaba mai cewa Allah ya sa kaddamar da kuɗin intanet na e-naira da shugaba Buhari ke shirin yi a yau ya taimaka wajen haɓaka tattalin arzikin Najeriya da ma na Afirka baki ɗaya. Sako daga sani mai lange-lange ya wuri. Shi kuma Salihu ƙauren namo da jihar Zamfara cewa ya yi. Muna kira ga gwamnatin jihar mata Zamfara da ta duba yiwuwar dawo da sadarwa a yankunan kananan hukumomi sha uku da ta sa hukumar NCC ta katse. Kasancewar wannan hali na rashin sadarwa ya taimaka wa 'yan ta'adda suna cin karansu babu babbaka a waɗannan yankuna ba tare da al'umma suna iya kiran jami'an tsaro ba domin su kawo masu ɗauki. Wasiƙa ta gaba kuma cewa ta yi Tabbas a yadda rikice-rikice suka yi wa jam'iyyun APC da PDP da baibayi a kasar mu Najeriya. Ya kamata mu newa makaman mafita a shekarar 2023 idan Allah ya kai mu. Domin dai dukan jam'iyyun guda biyu sun taka irin kalar rawarsu mun gani. Saƙo daga Shehu Adamu Rijau. Wasiƙa ta gaba kuma ta fito ne daga Aliyu Muhammad Dan Fulani Maradawa a jihar Zamfara. Ya ce, salon muryar Amurka, Hakika tserewa tashin hankali da mutane sama da tiriliyan daya ke yi daga kasar Burkina Faso abin tausayi ne da fatan Allah ya kawo masa agajin gaggawa. Wasiƙa ta ƙarshe kuma ta fito ne daga Sani Muhammad Chindo unguwar karofin madaki a jihar Bauchi tarayyar Najeriya. Ya ce salon VOA Hausa tabbas rikicin shugabanci da yake nema ya kunno kai a cikin jam'iyyar APC Aban takaici ne muna kira ga shugabannin jam'iyyar apc da su gaggauta shawo kan matsalar kafin wankin hula ya kai su dare madalla da wannan ko muka zo ga shirinmu na ƙarshe labarai a takaici babban janar ɗin sojin ƙasar sudan janar abdul fatah al-burhan ya ayyana dokar ta ɓaci tare da rusa majalisar ƙasar da ke kunshe da sojoji da fararen hula da ta kwashe shekara biyu tana mulkin ƙasar. al alburhan ya bayyana haka ne a wani taron manema labarai a yau litinin bayan da dakarun ƙasar suka tsare firaminista abdullah hamdok da wasu jami'an gwamnatin ƙasar. ma'aikatar yada labaran kasar wacce ke ci gaba da fitar da sanarwa ta rawaito cewa an tsare hamdok ne bayan da ya ki nuna goyon bayan juyin mulkin shugaban amurka joe biden ya yi wata muhimmiyar ganawa ta sirri da wasu 'yan majalisar dattawa biyu a ranar lahadi yayin da yake hanzarin ganin an kammala sauye-sauyen da yake yi wa shirinsa na kashe kudade da za a samar da ababen more rayuwa da yaƙi da matsalar sauyin yanayi wanda ake fatan za a gabatar da shi a yau litinin a gaban majalisar dokokin ƙasar. shugaban ya karɓi bakuncin shugaban jam'iyyar democrat na majalisar dattawa chuck schumer a gidansa na wilmington da ke jihar delaware tare da sanata joe manchin na jihar west virginia darakta janar na hukumar lafiya ta duniya ya faɗa a ranar lahadi cewa idan ƙasashe ba su yi amfani da kayan aiki da ake da su wajen yakar annobar covid-19 ba ba za a samu galaba akan cutar ba. a cewar tedros adhanom ghebreyesus yayin wani taron hukumar da aka yi a jamus barkewar cutar za ta ƙare ne lokacin da duniya ta zaɓi kawo ta. masu sauraro a nan mika ƙarshen shirin namu na yanzu sai kuma a shirin mu na dare da misalin karfe tara da rabi za ku ji mu ɗauke da wani sabon shirin za ku mayar da shafuka mu na yanar gizo domin sake jin wannan shirin ku kuma sauran shirye-shiryen mu da suka gabata a adireshin mu na voahausa.com da ma shafin mu na facebook yanzu a madadin amina bahara auna da ta na gabatar da shirin da kuma julie lazarus gresham wadda ta bada umarni da ma injiniyan mu na yau nisan fili hashin gumel da na shirya na kuma gabatar daga nan washington dc ke cewa ku dakaci shirin yau da gobe shirin matasa salamu alaikum